بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولولا كانت قريتنا هلك فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنبو عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معهم المنكرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك مني فلا أعبد فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين فإنك إذا من الظالمين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan dare na litinin daren sha bakwai ga watan ramadan hijira 1443 wanda ya dace da daren sha takwas ga watan afril na isa 2022 allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa da ƙaunarsa ga bayansa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata na ramadan mai yawan alfarma a wannan masallaci namu na usman bin fodiyo muna godewa allah kan haka kuma muna roƙonsa ya taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai a wannan majalisi namu sai abin da zai yardar da shi sai abin zai dace da littafinsa alkur'ani mai girma da kuma sunnar manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam babu tambaya saboda karatun mu zai fara da innal ladina haqqat alaihim الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك للي وأنن كلمة ربك kalimar ubangijinka haƙƙat alaihim ko wajabat alaihim ta wajaba a kansu ai min ƙaunika daga cikin mutanenka ƙuraishawa waɗannan da kalmar azaba ta tabbata a kansu to la yu'minun ba za su taɓa yin imani ba duk yadda ka su yi imani irin su abu lahab irin su abu jahal irin su wa'il ga sunan da yawa waɗannan kalmar azabar mu ta riga ta tabbata a kansu cewa su ɗan wuta ne cewa za su yi munanan ayyuka sannan kuma za a jefa su cikin wuta saboda haka ba za su yi imani ba ko da ka so imani su walau ja'atuhum kullu ayatin la yu'minun da za a kaddara a kawo musu dukkan wasu ayoyin da aka taba kawo wa annabawa a duniyan nan da ba za su yi imani ba haka za su ci gaba da zama cikin kafurci da yi wa manzon Allah izgilanci da yi wa musulunci makarkashiya da kuntatawa al'ummar musulmi da suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a makka haka za su ci gaba da zama hatta ya rawul azabar aliyu har sai in sun ga azaba mai raɗaɗi lokacin da mala'ikun mutuwa suka zo musu yanzu kan sun tabbatar da cewa mutuwa za su yi kuma an nuna musu gidan da za su tarar a lafiya ta sai ce sun yi imani amma imanin ba zai amfani ba domin kamar yadda rannan muka karanta a cikin suratun nisa وليست التوبة للذين يعملون السيئات التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة للذين يعملون السيئات باب توبة ga waɗannan أي كتمونا نن أيك حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن har sai lokacin da mutuwa zai zai ke wa sannan sai ya ce yanzu kam na tuba Allah ba zai karɓi tuban wannan ba walallazi ne mutu na hun haka nan waɗannan da suke mutuwa suna kafure ba ma tare da cewa sun tuban ba su ma waɗannan lahira Allah ba zai karɓi tuban su ba ko da sun ce sun tuba a lokacin da su zuwa wutar wutar jahannama ta ai sun mai uminu wato har sai lokacin da suka ga azaba al'aliyin mai sanya raɗaɗi sannan sun mai uminu inda inda ma la yanfa'ul imanu sannan suka yi imani a lokacin da imani baya amfani imani baya amfani lokacin da aka ga tabbas azaba za ta sauka lokacin da ake cikin gargara lokacin da aka tashi ranar kiyama duk imanin mai imani a irin wannan lokaci ba da wani amfani kamar babu shi ne wa huwa mislu ma hasala li fir'aun wannan kwatankwacin abin da ya faru da fir'auna ne inda al-idraf lokacin da Allah ya halakar da shi cikin ruwa ba abin nan eh, eh, eh, tekun maliya ko kogin maliya min al-iman wato irin imanin fir'auna ne a wannan lokaci imanin da ya bada fawati waqti tauba bayan kubucewar lokacin tuba domin lokacin da ya ga teku abin nan ya haɗe sai ya ce la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'il wannan imani ba da wani amfani ba zai masa amfani ba ثم بين تعالى فيما ياتي sannan cikin ayar da Allah ma zai karanta mana an jima kaɗan sai Allah ya bayyana mana cikin wannan ayar ko cikin waɗannan ayoyi annahu man taba qabla fawati waqti tauba cewa duk wanda ya tuba qabla fawati waqti tauba kafin kubucewar lokacin tuba ya tuba kafin kubucewar lokacin tuba ba bayan kubucewar lokacin tuba ba ta shi wannan fa innahu yuqbalu minhu taubatuhu wannan za a karba masa tubansa fa mattala fi zalika biqawmi yunus kuma Allah sai buga misali da mutane annabi yunus wato ayan nan da za mu karanta akwai fassara biyu a kanta malam ya zaɓi wannan fassara na biyun wanda kusan fassara ta farkon ta fi kyau sosai a kanta ne yawanci masu tafsiri suka tafi musamman imamul mufassirun ibn jarir tabari wato su mutane annabi yunus a zance mafi inganci su istisna'i ne su akwai togo a kansu kan babbar ƙa'ida da Allah maɗaukin sarki yake ta'amulantar mutanen da ba za su tuba ba sai in sun ga azaba su mutane annabi yunus an musu gargaɗi an gaya musu cewa za a halakar da su matuƙar ba su imani ba ko ba su imanin ba suna nan na ci gaba da abin nan nasu saboda haka annabi yunus ya bar gari saboda kar halaka su za a aiko da azaba a lokacin da suka ga azaba ga nan ta taso musu ga dangadan nan da nan kuma suka yi nadama suka yi ta tuba suka yi ta kururuwa to Allah kuma sai karɓi tubansu wanda asali irin wannan lokuta ba a karɓan tuba amma su an karɓi tubansu shi yasa karanta ayar tukun alarama فلولا كانت قريتنا منت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فلولا إن كرم كرمتاشي بمعنى هلا ميسا كانت قرية آمنت فنفها إيمانها ميسا واتو القرية بذات إيماني با بذات زمنتو ما إيماني با sannan إيمان في ta illa qauma yunusa sai dai su mutanen yunus annabi yunus lamma amanu lokacin da suka yi imani kashafna anhum azab al-khizy sai muka kwaranye musu muka yaye musu azabar kaskanci fil hayatid dunya a wannan rayuwa ta duniya ba ta same su ba sannan wa matta'nakum ila hinin muka jiyar da su daɗi zuwa lokacin ajulansu wannan irin fassarar da malam ya ɗauka kenan anan saboda haka ga wanda littafin ardul azan ke wurin su bari mu karanta shi kamar yadda yake falaula halla kanat qaryatun urida ahluha wato da me yasa alƙarya ba za ta kasancewa me yasa mutanen alƙarya shine mana urida ahluha ai halla kanat qaryatun me yasa fa halla me yasa kanat qaryatun ai ahlu qaryatin mutanen alƙarya su kasance su zamanto amanat wato su zamanto wanda suka yi imani qabla nuzulil azabi tun kafin saukan azaba walam yu'akhiru ila hululi ba za su jinkirta yin imanin ba sai in azabar ta same su tukunna ta sauka kan su tukunna a wannan lokaci fa nafa'aha imanuha imanin mutanen alƙaryar ko imanin alƙaryar ya amfane ta me yasa haka ba zai faru ba haka ya kamata haka ta faruwa illa kauma yunus amma ga abin da ya faru da mutanen yunus ka sai dai su mutanen yunus lamma amanu lokacin da suka yi imani inda ru'yati amaratul azab lokacin da suka yi imani wato lokacin ganin alamomin azaba wa lam yu'akhiru ila hululihi ba su jinkirta wato eh, eh, imanin su zuwa saukar azabar ba كشفنا عنهم عذاب الخزي سيموت قرن يموت عذاب الخزي عذاب الكسكنشي في هذه الدنيا ومتعناهم إلى هين أي انتباع أجال مرضى لوكتين أرشد أجل رسول wannan fassarar farko kenan kamar da muka ce abin nufi dai don mun karanci istar fir'auna fir'auna lokacin da ya imani bayan ya ga azaba ga ta nan yanzu kan aka ce to imanin ba zai masa amfani ba wannan ita ce ka'ida ko ita ce sunnar Allah akwai wanda ya tambaye ni menene ma'anar sunnar Allah ina jin ba mu karanta wannan tambaya ba muna yawaita muna maimaita sunnar Allah cikin halittarsa sunnar ma'ana hanyar Allah sunna hanya irin hanyar Allah misali yana daga cikin hanyar Allah cikin halittarsa su ci abinci sai su ji sun koshi su sha ruwa sai su je sun fidda kishin ruwa daga gare su ko su ki cin abinci su je yunwa su ki shan ruwa su ji kishin ruwa ko ba haka ba yawwa wannan yana daga cikin sunnar Allah madaukakin sarki cikin bayansa yana daga cikin sunnar Allah cikin bayansa a samu wani lokaci da za a ce an halitta su ko an haife su ko an yi cikin su haka na a samu wani lokaci da za a ce yanzu adalinsu ya kare sun mutu duk wannan yana daga cikin mai sunnar Allah cikin bayan eh, sama na hanyar Allah yawon to amma mutanen annabi Yunus duk daga azaba gata nan za ta sauko musu sun ga azabar amma kuma nan da nan sai suka yi nadama bayan manzon ma har ya riga bar gari amma sai Allah ya karɓi tubansu wannan togo ne istisna'i ba safai ake samun wannan ba شفاء ابن جرير الطبري شغلون ما تتفسيري يكي تيو معنى الكلام مجنر معنى الوانن آية شيني فما كانت قرية آمنت عند مؤاينتها الأذاب ونزول سقط الله بها بإتيانها ربها واستيقاتها إطابه فنفعها إيمانها ذلك في ذلك الوقت كما لم ينفع فرعون إيمانه حين أدركه الغرق بعد تماديه في غيه واستيقاكه سقط الله بمعصيته إلا قوم يونس فإنهم نفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة وهلول السقط بهم فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد نزول الأذاب بساهتهم وأخرجهم منهم وأخبر خلقه أنه نفعهم إيمانهم خاصة من بين سائر الأمم غيرهم abinda al'imamu ibn jarir al-qabri yake cewa anan ma'anar ayan nan da Allah ce falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunusa لما آمنوا كشفنا عنهم الأباب أباب أنهم آه، أباب الخزي في هذه الدنيا ومتعناهم إلى حين فما كانت قرية وتوتا القرية بتكسن شيبا فلولا إن بمعنى النتي شيني ما نم فلولا ان با با كم معنى سنة الله كوف الله فما كانت قرية با وتقرية دا آمنت دا تي إيماني إلا مؤاينتها الأذاب لوكة دا تقى أذابا إدونا جنين ido. ونزول سقط الله بها da kuma lokacin da ta ga saukar kushin Allah a kanta da isiyaniha rabbaha saboda dalilin saɓawarta ga Ubangijinta wasitsatsiha iqabahu da kuma cancantar ta na samun ukubar ubangijin nata ya zamanto fa nafa'aha imanuha zalika ya zamanto imanin ta wannan da ta yanzu fi zalika alwaqti a wannan lokaci ya amfanar da ita ima irin wannan imanin da kama lam yanfa fir'auna imanuhu kamar yadda shi fir'auna imanin sa irin wannan yanayi bai amfanar da shi ba hina adraka al lokacin da nuta cikin ruwa ya riske shi ba da tamadihi bi ghayyihi bayan wato togewansa akan halakarsa da taurin kansa ga shari'a واستيقاظه سقط الله لكم تنتنتر Allah من الله بمعصيته سبب saboda dalilin saƙonsa. ba wanda suka samu wannan kima ko kuma wannan garabasa ko wannan tausayawa ta musamman daga ubangiji illa ƙauma yunusa sai mutanen annabi yunus kadai fa innahum sukan nafa'ahum imanuhum imaninsu ya amfane su ba da nuzulil bayan ukubar ta sauko wa hululus saqati bihim da kuma saukowar kushin Allah a kansu saboda haka fastasna Allahu qauma yunusa Allah sai ya toge mutanen annabi yunusa min alil qura daga sauran al'ummai ko ma'abuta ko mutanen garuruwa daban-daban na al'ummai daban-daban allazina lam yanfa'uhum imanun ba ta waɗannan da imanin su bai amfanar da su ba ba da nuzulil azabi bi sahatihim bayan saukar azaba a digirin su wa akhrajahum minhum ya fidda su daga jimlar sauran al'ummai da suka yi wa Allah taurin kai wa kal khalqahu kuma ya ba wa halittansa labari duk duniya ke ya ba su labari annahu nafa'ahum imanuhum khassatan su kan mutanen annabi Yunus imaninsu ya amfane su su kadai ban da sauran al'umma min bayni sa'ir al'umma ya amfanar da su su kadai a tsakanin sauran al'umma ai ghairihim wanda ba su ba da saboda ka wannan fassara ita ta fi kyau sosai kamar da muka ce ita ce fassarar imamul mufassirin kuma ita ta dace da wannan bigire domin duk muna magana mun kawo kisar fir'auna yadda imaninsa bai masa abin nan ba bai masa amfani ba to amma an samu matsala guda ɗaya kawai ta mutanen annabi yunus su ne wanda Allah ya ga dama ya tausaya musu bayan ga azaba za ta kuma suna gani ga tunan ta zo amma kuma suka kaskan da kai Allah ya karbi tubansu ya jinkirta musu ba harakar da su ba su gaba da rayuwa kowa sai da ajalin sa ya zo sa nan ya tafi na'am ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا نعم أفأنت تكره يكونوا مؤمنين to malam ya ce daga wannan aya har zuwa ƙarshen sura duka tatibat ne wato ƙarin bayani ne kan maudu'ai da aka tattau Allah ya tattauna su ko matsalolin da Allah ya bayanar da su ko hukunce hukunce da kissoshi da Allah maɗaukin sarki ya faɗa tun daga farkon suran zuwa yanzu domin fa'idantar al'ummar musulmi to duk ayoyin da za a karanta har ƙarshen sura ƙarin bayani ne taƙi ba ne shi ya sa ya ce wa min huna daga nan ta ci taƙi ba su alama ta ƙaddama taƙi ba za su zuwa alama ta ƙaddama <coughs> zuwa ga wato taƙi ba kan ayoyin da suka gabata tun daga farkon sura <coughs> daga yanzu za a ci gaba ila akhir surati har zuwa ƙarshen sura wasiha cikin ayoyin nan na ta'qibat akwai tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam akwai bayani domin kwantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam hankali kada hankalinsa ya tashi idan an ƙarya tashi yanzu ƙurayshawa sun ƙarya tashi su abu jahal su abu lahab da sauran manya-manyan mushrikan makka da mabiyansu sun karyata shi sun walakanta shi ai kafin a masa wannan an yi wa annabi musa alaihi salam amma kuma ƙarshen al'amari annabi musa alaihi salam da jama'arsa sun suka yi nasara saboda haka ya kwantar da hankalinsa misali kenan wa ziyaratu bayanin kuma akwai ƙarin bayani cikin waɗannan ta'aqibat na cewa annal izzata lillahi wahdahu dukkan izza mallakar Allah ne mallakar Allah ne shi kaɗansa duk wanda ka ga dan samu wani abu na izza Allah ne dan dan masa dan kaɗan saboda haka kada wani ya kuskura ya ce zai nemi izza wurin wani Allah zai nemi izza wurin wani gunkinsa ko wani aljaninsa ko wani mulhiji da yake ganin zai taimaka masa har ya manta da Allah fa innal izzata jami'a dukkan izza dukkan wata bunƙasa dukkan wata daraja a hannun Allah take wanda ke son izza ya to nemi izzar wurin Allah madaukakin sarki wadahu wa sannan wala tafata li min al makhluqat min azabillahi babu wato wa wani ceto li ahadin da kowa ko da mutum guda ne min daga cikin halittu min azabin wato ceto da zai sa a kubuta daga azabar Allah wato babu ceto da zai amfani da zai sa a kubuta daga azabar Allah illa bi iznihi ta'ala sai da izinin Allah madaukakin sarki to saboda haka mai neman ceto shi ma ya nemi ceton wurin Allah idan akwai wani wanda ka sani Allah ya bada garantin cewa mai mai ceto ne to babu laifi ka ce ya Allah sanya ceto na a hannun wani ko a hannun abu kaza misali alkurani zai ceto misalin annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto misalin akwai abubuwa da dama wanda Allah ya ce za su ceto don ka faɗi haka babu laifi amma yanzu ka koma ka ji cewa ah, to ai an cewa ne zai ceto ka rika cewa to wane ka cece ni a gaban Allah wannan ya zama to shirme ke domin babu mai ceto daga cikin masu ceto sai in Allah ya ce wani ce ciwa ne saboda haka wurin Allah za a nemi ceto Allah ce walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so la'amana man fil ardi wa la'amana man fil ardi wato da kulluhum da duk wanda dukkan waɗanda suke cikin duniyan nan da sun imani gaba da da Allah ya ga dama saboda haka kai ba ka iya shiryar da wanda kake son kawai ya shirya إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين نعم وأن آية سوقوني سبود عبد الله صاروا دبطن النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب أبو طالب yana daga cikin baffanin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka shahara wurin kyautata masa hmm? cikin baffaninsa dai mutane biyu ne kawai suka musulunta hamza da abbas hamza da abbas sun suka musulunta shi ko abu ɗalib kusan shi ya ɗauki ɗawainiyarsa ya girma hannunsa bayan mutuwar kakansa abdul muttalib abu dalib yana son annabi sallallahu alaihi wasallam matukar so so irin na ɗabi'a amma kuma ya kasa ya rabu da addinin gargajiya da yake kan na shirka akwai ayansa biyu manya-manya cikin imani akwai ja'far wanda shine ya jagoranci masu hijira daga makka zuwa habasha kafin ai hijira karkashin jagorancin annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye daga makka zuwa madina sannan akwai aliyu yawan nan sahabbai na masu daraja shi aliyu na abi talib yana daga cikin mai kulafa'ur rashidu sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar masa da tsiyarsa na na fatima annabi shi ma yana son abu talib sana ɗabi'a saboda ɗan uwan mahaifinsa ne hmm? amma abu talib bai karbi musulunci ba lokacin da ya zo dab da mutuwa annabi ya nace yana cewa babba ka faɗi wata kalma da zan kafa hujja da ita a gaban Allah domin ka samu rahamar Allah ka ce la ilaha illallah kalmar shahada fa akwai wannan shaidanu kusa da shi su Abu da sauransu sun kuma suna cewa a yanzu kada muke gani kai ginshiki ne ka yanzu ka nuna kyamatar abin nan addinin babanka addinin abdul muttalib ƙarshe da ya ce kalman da ya ce shine zan na mutu akan addinin iyayena annabi yana ya samu damuwa da ba haka ya so ba amma Allah sai ya saukar masa da aya yace innaka la tahdi man ahbabta ai kai yadda ka'idar take kai bawa na ne saboda haka la tahdi man ahbabta ba ka shiryar da wanda kake so kawai ya shirya don kana son sa ya shirya ba ka da wannan dama walakin Allah ya hadi man yasha Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama kuma irin wannan magana kada ku manta ba annabi ne farau ba kun san yadda aka yi da annabi nuhu da ɗansa a lokacin tsufan ko domin Allah madaukin sarki ya alkawari ya ce abin nan za mu kubutar da kai da jama'arka da ahalak amma ɗan annabi nuhu mai sunansa kan'an shi ba musulmi ba ne duk wa'azin da mahaifinsa yake mutan mutanen da sauransu shi ma ba ruwansa ba ba yadda da cewa babansa akan gaskiya yake ba yana tare da sauran jama'a masu masu abin nan nuhu ko yana son ɗansa kana son ya musulunta Allah ramma kana iya tuna abin a cikin suratul hud ada nuqul ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana to wala taqum ma'al kafirin domin Allah fa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' قال لا أعظم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المبرقين الله هلا في كل تركيا أمر شيء النبي نوه عليه السلام ليس يا يجرجي كما يجرجي daga nan Allah madaukakin sarki ya nufi sama da ƙasa da duk su kawo ruwa aka yi ta ruwa ya zamanto ruwa biyu ya cike duniya saboda ka ba mai kubuta sai wanda ke cikin wannan jirgi ana maganar shiga jirgi annabi nuhu ya shiga jirgi da yan kaɗan da suka yi imani da shi da yan dabbobi da aka ɗauka a cikin jirgin ya ga bai ga ɗansa ba shi dan dama baya tare da shi wa kana fi mazilin amin amma zai hango shi ce dana ka zo ka zo ka shiga jirgi ya ce ka zo ka zama ta wannan fa nan wurin shine ma wanda suke nan su ne muminai da suka yadda da addinin da zo da shi kamar ka zo ka zo wurin mu kada ka kasance daga cikin abin nan kafirai sai ta ai ba ba damuwa sa'awi ila jadalin ya asimuni min alma wannan ruwa ai ba wata matsala zan hau dutsen can بابا ونجموا يتي لا آتم اليوم إلا من رهما لا لا كذوب كذوب أنا كأبنا با با تأكل كتاعي صون الله يكون ضد شيء با بكم ما وان الله زي كوب ضد شيء سيتاني وان نجلي كشي وان نجلي أنا تشين هل كذا فهال فهال وهال بينهم الموج تقول هذا تقول الرواية زي شجرة كان يوسف شكله فكان من المغرقين

uwa ma ba ta koyi wannan yawanci wanda ya fi za ta fi son sa don tana ga duniya ba ta son sa idan kuma tausaya masa yanzu na ruwa ya tsaya mutane sun sun fita dan annabi nuhu dai baya cikin jirgi saboda haka kuma sai nuhu ya koma wana da nuhu rabbahu nuhu ya daga hannu yana roƙon ubangijinsa ya ce ya ubangiji na ai dama ka ce za ka kubutar da ni da iyalena in nan ne min ahali ban ga kan'an ba shi kuma daga cikin iyalena ai kuma ka waya Allah wa inna wa'adaka alhaq kuma alƙawarin ka gaskiya ne zaka cika kai ka ce zaka kubutar da ni da iyalena dana kuma yana cikin iyalena wa anta akamul hakimin kai ne dai ka fi gwaninta cikin masu yanke hukunci قال يا نوح إنه ليس من أهلك نعم. إنه عمل غير صالح نعم طيب تسألني نعم sai ya nuna innahu laysa min ahlik kan anan din nan baya daga cikin iyalinka ba nufin iyalinka na jini ba iyalinka wanda suka yi imani da kai shi ko ba daga cikin da suka yi imani tare da kai innahu amalun ghairu salih abin nan da ka gaya mini yanzu yana cikin iyalinka aiki ne da ba daidai ba ko kuma innahu amalun ai innahu amila amalan ghairu salih ba a cikin iyalinka saboda bai aiki mai kyau ba sai ya saboda haka kar ka tambaye ni kan abin da baka da ilimi a kansa nan ma ga Allah na maka fada saboda haka ni ina maka wa'azi nuhu kada ka zamanto daga cikin jahilai ka tambayi ka ka ce wai ka ƙara na cikin iyalinka har kuma ka ce alƙawari zan tsirar da iyalinka ina maka wa'azi kada ka kasance daga cikin jahilai annabi nuhu nan da na ya dawo hayyacinsa ne ya ce قال رب إني أعوذ بك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين يا أبنجي أعوذ بك إن أنا من كاريا دبورين كده إن تنبيك وني أجند دبان دهج أكانسا إن أنا من كاريا كارين na tuba kuma yace wa illan yace idan har baka gafarta mini ba ka mini rahama akun zan zama to daga cikin masu hasara to daga nan Allah ya gafarta masa kuma aka ci gaba da abin da ya kamata a yi to Allah kenan kowa bayansa ne bawansa ne shi yasa halaka ce babba Allah ya faɗi magana cikin alƙur'ani ko annabinsa ya faɗi magana a cikin ingantaccen hadisinsa kai kuma ka tuna da ƙwaƙwalwar ka ce kai ba haka kake so ba shari'a ba ta son wannan shari'a tana fushi da wannan ko annabawa suka yi irin wannan cikin kure nan da nan za ga cewa Allah ma musu da martani mai ƙarfi kuma nan da nan su dawo cikin hayyacin su rika tuba saboda haka a kiyaye Allah ya ce walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya ga dama la'amana man fil ardi jami'an kulluhum jami'an da duk wanda suke cikin duniyan nan gaba su da sun yi imani afa anta tukrihun nasa kai a matsayinka na bawa kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayinka na bawa kana da ikon ka tilasta mutane su yi imani su zamanto mumini hatta yakunu mu'minin ko da Allah bai ga zamanto su musu imani ba baka da wannan ɗakinka wa'azi ne kawai ka yi wa'azi wannan shine shirya rawarka ka faɗi gaskiya ga yadda gaskiya take ga yadda gaskiya take amma a cusa imani a cusa gamsarwa cikin zukatan mutane su karɓi wannan da'awa naka wannan kuma aikinmu ne ba ruwanka kada ga wani har ya mutu ya mutu ya tasa imani ka ɗauka kuma ka riƙa jin ba daidai kake ba ruwanka ba abin da ya dame wannan ba aikinka ba ne aikin Ubangijinka ne maɗaukakin sarki. Na’am. Wama ka yari na finan tunina illa bi Na'am. ya ji halu rijita la ya Na’am, aidiyar mun yi magana cewa kowa yazo zo da shirinsa. Na magana taimako ina na marayu, na fata duka an zo da shi. ni dai na manta ba mu zo da namu ba amma na ba da dubu goma aran ma ya ba da dubu biyar gobe saboda haka kwamitin marayu sai su je ko da safe ko da wani lokaci su je su karbi wannan kuɗi to kuma kowa kada ya manta na ji ya gabi akwai lokacin da zai yi da za su tashi su karbi kuɗaɗen na'am lokacin da za mu tsira tasiri na. na'am to wa ma kana li nafsin baya dacewa ga rai ai an umina, a ce za ta yi imani da Allah ta ji gamsuwa ta ji ta gamsu da maganganun da manzon Allah yake ga mata illa da izinin iznillah sai da yardan Allah sai da izinin Allah ai bi iradati sai da nufin Allah sannan shi Allah madaukakin sarki wane ne ويجعل الرجس هنا سني عذابا على الذين لا يكلون جوات النم ده باسا هنكلتا واتو باسا هنكلتا الغسية باسا تدبري آيون الله ملعوكين سركي قل قل ماذا في السماوات والأرض نعم وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون ta kullil kuffar ka ga wa kafurai unduru ma ai allazi fi samawati wal ardi ke cikin sammai da ƙasa mana min al-ayati ayoyi addallati ala wahdaniyati Allah ta'ala masu nuni akan kaɗai takar Allah sarki bitasarrufi izza hmm? da yin dama da kuma izza shi ne ya kaɗaita da yin abin da ya ga dama shi ne kuma ya kaɗaita da izzar haƙiƙa amma wa ma tugni ayatu wan nuzur ayoyi haƙiƙanin lamari haƙiƙanin yadda suke su kansu ba za su iya wadatarwa ba wan nuzur hakanan kuma masu gargaɗi annabawa ko manzanni su ma haƙiƙanin lamari ba za su iya wadatarwa ba nuzur din nan jam'u nazir ayar rusulu ba za su iya wadatarwa ba ayoyin da masu gargadin an tsomin layu minun ga mutane da ya gabata cikin ilmin Allah cewa ba za su yi imani ba duk yadda manzo ya kai ga wa'azi wa mutanensa idan dama ya gabata cikin ilmin Allah kafuri ne ba zai taɓa yin imani ba ba zai imanin ba wannan shine gaskiyar lamari duk yadda a manzo ya bayyanar da aya da ya samu daga wurin ubangiji wato mu'jiza wanda Allah ya riga abin nan ya sani ya gabata cikin ilimin Allah cewa ba zai imani ba ba zai taɓa yarda ba zai imani ba saboda haka abin a hannun Allah yake su ma manzanni mu'abbaduna an ibadatar an ibadatar da su ne da su riƙa yin gargadin kawai ba aikin su bane su cusa imani cikin kwakwale ko zukatan al'umma aikin su kawai su faɗakar ne su ma wannan ita ce ibada gare su su bayyanar da gaskiyar shi kenan karɓar gaskiyar wannan kuma wata baiwa ce daga Allah maɗaukakin sarki na'am fahal ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين fahal din nan fama ai ma yantaziruna babu abin da suke saurarawa da takzibika ta hanyar karyata ka da suka yi din nan kenan babu abin da suke sauraron faruwarta illa مثل ayyamin ladina خلوا من قبلهم face irin kwanukan mutanen nan da suka gabata kafin zuwansu min al'ummi na al'ummai a misla wa ƙa'ihin min al'azabi kamar irin sai kwatankwacin irin abubuwa da suka faru da suna azabar Allah to kul ka ce fantadiru dalika ku saurari haka tun da hakan kuka zaɓa wa kanku inni ma'akum min almuntazirina ni ma ina daga cikin masu sauraro tare da ku ni zan saurara ga irin azaba da zai same ku kuma hakan ya zo suna ji suna gani da bunƙasar su da yawan su da kyakkyawan shirin su a ranar badar alkadarin su ya kare kuma har abada ya kare ya zamanto kuma komai ya kubuce musu suka zamanto suna karkashin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tabbas wannan aya ce babba na'am ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ka duk lokacin da aka halakar da kafurai saboda irin kafurcinsu aka halakar da su daga nan duniya to za ga cewa kuma Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da ko ya tsirar da muminai ba a halakar da muminai Allah ya ce sun manunajji sannan kuma sai mu kubutar ay almudari li hikayatil hali kenan almadiya wata matsayin filin mudari ko a filin mudari a matsayin hikayar halin halin da ya gabata a lokacin da muka halakar da wa'incan sai ko mu tsirar da akasin su wato muminai kenan sun mana najji rusulana sai kuma mu tsirar da ko mu kubutar da manzanninmu wallazi na amanu da waɗanda suka yi imani tare da su mu tsirar da su min al'azabi daga azaba kazalikal inja wato wato hakanan irin wannan kubutarwan da muke kubutar da manzanni da wanda suka imani da su lokacin da muke halakar da kafirai wannan kubutarwan haƙƙan alaina abu ne haƙƙi ne a kanmu abu ne da muka wajabta wa kanmu in ji Allah maɗaukakin sarki dama wato eh, eh, eh, min jil mu'minin cewa mu za mu tsirar da mu'mini wannan mu wajabta wa kanmu ai annabi sallallahu alaihi wasallam za mu kubutar da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu da abokansa ko jama'arsa da yake tare da su hina ta'azibul mushrikin lokacin lokacin azabtar da mushrikai qul ya ayyuhan nas qul ya ayyuhan nas in كنتم في شك مني فلا أعبد الذين نعم فلا أعبد الذين تعبدون من قوم النار نعم ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين نعم Allah ya tawa sa ya kira mutanen duniya gaba daya kul ka ce ya ayyuhan nasul mukallafun ya ku mutane mukallafai in kuntum fi shakkin min dini in har kun kasance cikin wata shakka game da addinin nan da na zo muku da shi daga wurin ubangiji na ko kasance kuna shakka annahu haqqun wato kuna shakkar kasancewansa gaskiya to ku sani ni ba na shakka ni na yi imani da abin da aka saukar mini saboda haka ba zan bauta wani Allah ba sai dai Allah kawai fala abuda alladhina ta'buduna min dunillahi ba zan bauta waɗannan da kuke bauta kowa bayan Allah ba gumakan ku da kuka sassaƙa ko wasu mutane da kuke ɗaukan haƙƙin Allah kuna ba su ba ruwa da su ba zan bauta musu ba ai rahu wato ba zan bauta a wani sa ba wani sa ɗin nan kuwa su ne wahi al-asnam eh, abin nan wato su ne gumaka li kun ko fihi saboda wai kuna kokonton addinin da zo da shi ba ruwa na ni ba zan yi kokonto cikin addinin ba na gaskata shi walakin a abudu Allah allazi ya tawaffakum amma ni zan rika bautawa Allah nan ya tawaffakum da yake eh, cika muku cika muku cika kwanakin ku hmm? ko ya matar da ku ay yaqbidu arwahakum wanda ke daukar rayukan idan ajalin ku ya zo shi zan bautawa domin shi yake matar da ku kamar da shine dama yake raya ku sannan ku ƙara sanin cewa wa umirtu ni an umurce ni ai bi an akuna min almu'minin wato zamanto daga cikin masu imani bima dalla alaihi al wa nalaqa bihi al kasance masu imani akan gaskiyar da hankalin mai hankali yake iya fahimtarta kuma wahayi yayi hurucin gaskiyarsa mala yace wa hadha tasrihun wannan bayyanarwa ce bi anna ma huwa alaihi min din at-tauhid laysa bi tariq al-aql as-sirf cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kansa wato na addinin tauhidi laysa bi tariqil akli ba wai hanya bace ta ta hankali zalla Ban bilindad samawi wat tawfiq ilahi a hanya ce da ake samu ta hanyar taimako irin na sama wato taimako daga Allah والتوفيق da kuma gamkatar irin na Allah ملعوكة سنسركي Wato hankali kawai. ba zai iya baka damar ka yi imanin da ya kamata gaba ɗaya ba sai in ka samu shirya taimako daga wurin Allah maɗaukakin sarki na'am وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين كما har ينظر وكيل لي أن شيدا مني وبنجدنا يا جايا مني an aqim wajhaka lid-dini hanifa wato ka tsaye da fuskar ka ga addini hanifan kana mai karkatar da kanka zuwa ga wannan addini wala takun minal mushrikin kada kasance daga cikin mushrikai an ce da ni haka kuma ni na karba ina kansa na'am ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك نعم وإن فعلت فإنك إذا من الظالمين kuma har yanzu an gaya mini wato la tad'u ma min dunillahi ma la yanfa'u kada ka kira ko ka bautawa koma bayan Allah wato abin nan da a gaskiyar lamari ba zai amfanar da kai ba in abattahu in ka bauta masa sannan wala yadurruka ba zai cutar da kai ba in lam ta'budu in ka ki bauta masa fa in fa'alta zalika faraban inda za a kaddara ka aikata haka ka bauta wani Allah wani Allah da ba zai amfanar da kai da komai ba bauta masa ko ka bauta wani Allah wani Allah nan da in ka bauta masa ba zai cutar da kai ba in har ka aikata haka bisa kaddarawa to fa innaka min kai a wannan lokaci ka kasance kenan daga cikin az li'annaka wasaqta al-ibadata ila ghairi mustahiqiha domin kenan saboda kai ka tarar da ibada zuwa ga wanda bai cancanci a tarar da ibadar zuwa gare shi ba na'am wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu na'am wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi Hmm. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم sannan har yanzu an shaida mini wa in yamtaka ay yusibka Allahu bi dhurrin idan har Allah ya shafe ka da cutarwa ai ka faqrin kamar Allah ya jarabe ka da fadawa cikin talauci wa maradin ko rashin lafiya fala kashifa ay rafi alahu babu wani wanda ya sai dauke maka wannan talaucin ko rashin lafiya illa huwa sai shi kawai sannan wa in yuridka har yanzu an shaida min cewa idan Allah ya nufe ka bi khairin da wani alheri wata dukiya wata ni'ima nan ma fala radda ay dafi ali fadli babu wanda ya sai sun kuɗi wannan falalar a ce ba za ta same ka ba ko ana ha maza ha ma zakaran da Allah ya nufa da shara sai yayi ko ana muzuru da shahu kan ko ana muzuru ana shahu ko zakaran da Allah ya nufa da shara sai ya yi shara yawwa domin shi yusibu bihi shi Allah waɗaukin sarki wato yakan sadar da alheri ga wanda ya so ai man sha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim shine al-ghafur mai yawan gafara al-rahim mai yawan jinkai قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل faƙul har yanzu ka ce ya yi nasu ya ku mutanen duniya mukallafai kad ja'akumul haqqu min rabbikum tabbas wato gaskiyan nan ta zo muka daga ubangijinku faman tada wanda ya zaɓi shari'a fa inna ma yahtadi li nafsi ya zaɓi shari'an nan saboda fa'idar kansa lianna ba ihtida'u ihtida'ihi saboda ladar shari'ar sa nan lahu nata ne ba wani wani ba ɗan balla wanda ko ya ɓace ya zaɓi ɓata kenan hmm. fa alaiha nan ma ya ɓata ne bisa cutar da kansa ba cutar da wani ba li anna wa bala dalalihi alaiha domin eh, wato musibar batarsa akan kansa zai koma akan ransa zai koma wa ma ana alaikum bi wakil ni fa ba wakili bane akan ku ai fa ujbiru fa ujbirakum ala alhuda ballan tanama a ce zan tilasta ku sai kun karbi shari'a ni kawai aiki na wa'azi ne na'am واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين kuma har yanzu an ce da ni Allah ya ko mala'ika ya gaya ni ne wattabi ma yuha ilayka ka bi abin da aka yi wayinsa zuwa gare ka wasbir ala da'awati wa adahum sannan ka yi haƙuri kan da'awan nan ko kiran nan da kake musu kuma ka yi haƙuri akan cutarwa da suke maka duk ka yi haƙuri hatta ya kuma Allah har sai Allah ya hukunci fihim game da su ai bi amri da wani al'amari nasa wa huwa khairul hakimin shine da mafi alherin masu yin hukunci ta eh, na'am shikenan ko eh. mun gama ko to alhamdulillahi rabbil alamin wannan sura ta kare sai kuma suratu hudu alaihi salam muna roƙon Allah ya madaukakin sarki ya zafarta mana kurakure da muka yi a ciki wannan karatu namu kuma abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya cikin wannan ƙasa ta mu wannan damina da muka da muka shige ta yanzu Allah madaukakin sarki ya sanya ta damina mai yawan albarka damina da babu musibu da bala'o'i a cikinta kada a ce an yi ruwa a wata su rika cewa ruwa ya gyara ko da barna ya yi kada Allah ya nuna mana irin wannan damina da babu abin da rusa mutane gidaje ko ya yi wa mutane rufin babu maganar shafi gonakin mutane an fahimta kuma kada a yi ƙarya idan gona wani riya shi abin nan kada ce ruwa ya gyara ba gyara yi ba a ce dai an samu barna ta hanyar ruwa muna fata kuma Allah <laughs> ya kawo mana alheri ألا يأتي يتبكيه آه، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله